rigima ta balle tsakanin rahama kumo da daraktan fim ɗin jamila makira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanku da zuwa tashar aa boka tv idan yau kuka zo tashar aa boka tv ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa sannan kar ku manta da sharing da like rigima dai ta zama ruwan dare a wannan masana'anta ta kanuki inda daga an kashe wannan zaka ji waccan ta tashi idan kuna bibiye da wannan channel kuma kuna jin abin da yake faruwa a social media za ku ji irin yadda ake tsallan baɗaki tsakanin 'yan wasan hausa da abokan junansu da kuma daraktocinsu rigima da irin wannan ba sabuwa ba ce sannan kuma an daɗe ana yin ta ta inda za ku ga cewa idan ba ku manta ba a kwanakin baya ne an samu irin wannan makamanciyar rigima yanzu ma sai gashi an samu rigima a cikin fim ɗin da ake shirya wato wai shi jamila makira haka shi ma a cikin fim ɗin farin wata an samu wannan dambarwa tsakanin adam e zango da jarumar da take jagorantar wannan shiri nasa na farin wata sha kallo wato ummi rahab inda aka dinga tsallan baɗake tsakanin shi da jarumar wacce ake ganin kamar a matsayin yarsa take adam a zango da ya yi maganganu sosai akan wannan yarinya wanda a bbc ma ya yi wa'yansu sharhi wanda jarumar ta fito ta yaƙe shi akan wannan magana da aka daga bisani na ɓangarenta da ɓangaransa aka gwabza wannan ma idan ba ku manta ba an yi wata rigimar sosai tsakanin fim ɗin da ake yin sa wai wato shi bugun zuciyar masoya a bugun zuciyar masoya ma an samu saɓani a kan yarinyar da take jagorantar shirin mai suna hannatu usman wanda aka cire ta daga cikin shirin wanda cire ta daga cikin shirin ne ya jawo yarinyar ta zagi darakta zagin darakta ke da wuya sai aka ga lawan ahmar ya kama yarinyar ya mammare ta a lokacin da ake ɗaukan wannan shiri wannan ce ta jawo cewa aka yi dismiss ɗin hannatu usman wannan ma kuma gashi sabuwar wata rigimar ta daɗa ɓallowa a yau mun samu labarin cewar rahama kumu wacce aka fi sani da jamila makira ita ma sun samu saɓani su ko in ce sun yi rigima da ita da daraktan da yake shirya fim ɗin jamila makira wannan ce ta sa mu muke bincika cewa menene yake hada irin wannan rigingimu a masana'anta ta kanut duk da cewa su masana'antar kanut din da 'yan wasan hausa suna kilemin cewa akwai hukuma da take kula da harkar fim wanda idan ba manta ba akwai shugaban masu shirya fina-finai wanda yake iya dakatar da shiri ko ya sa a dakatar da dan wasa an samu irin wannan abubuwa da dama a cikin wannan masana'anta ta kanut akwai hukuma da take kula da harkar fim amma ana ganin irin rigingimu da ake da tauye haki da ci da ceto da ake a wannan masana'anta ta kano wannan ce ta sa za ka ga an samu sabani tsakanin yaro da babba ma'ana tsakanin actress ko in ce acto da kuma director ko kuma da mai ɗaukan nauyin shiri aa boka tv dai tana ci gaba da bincike akan menene yake haɗa irin wannan rigingimu a'a 'yan wasan ne mata da suke ganin sun zama celebrity suke rena daraktocin a'a ko ko daraktocin ne suke hana 'yan matan kudaden hakkinsu wannan ce take sa mutuncinsu yake zubewa har ta kai da yarinya tana ƙarƙashin kamfani ta zagi darakta sannan kuma a ga mai kamfani ya mare ta aa boka dai tana ci gaba da bibiya da kuma dubo gaskiyar wannan al'amari kar ku manta kafin mu ci gaba da muku zuba muna so ku danna muna subscribe idan yau ka fara ziyartar dandalin AA Boka ko in ce tashar AA Boka TV. An samu rigingimu da dama. Ita ma wannan jarumar mai suna Rahama Kumu wacce aka fi sani da Jamila Makira ita ma a yau mun samu nata sabon labarin da ake cewa an ji wata magana da ake cewa ta saki. A hirar da aka yi da ita Jamila Makira ta ce ta ga dai ana fita fim ba a kiranta. a cikin wani audio da ta fitar wanda aka yi hira da ita da 'yan jaridu sannan sai aka yi kuma hira da shi ma daraktan da yake shirya fim din sai yake cewa a'a shi ya ji audio ne na cewa ta zage su ta ce wai ita warki ce daidai da kugun kowa wannan ce ta sa su ta zagi daraktocin su kuma daraktocin suke ganin cewa tunda ta zage su su ba su zagi iyayenta ba saboda sun san darajar iyaye ba za a zo a tare a zama ɗaya ba ko a zo a irin rigimar da aka yi da awwal isa west da hadiza gabon sai suka rabu da ita sai suka dakatar da ita daga shirinsu suka cire ta suka canja jamila makira da wata tashar aa boka tv dai tasha ce wacce za ta jajirce a wajen kwato mutane yancinsu ma'ana za ta ci gaba da bibiya ta ji cewa menene yake hada wannan sannan kuma muna kira daga masana'antar kano akan cewa wai akwai hukuma ko wannan masana'anta ta Kano duk da cewa idan mutum yana bibiyar harkar industry ya san cewa akwai hukumar tace fina-finai akwai film image protection akwai Wofan. duk wa'annan hukumomi ne wanda suke sa ido akan me yake shige da fice a wannan masana'anta ta Kano sannan kar ku manta idan yau kuka zo wannan tashar ta AA Boka ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa idan kuma ka riga ka mana subscribe muna bara kai mana sharing din bidiyon mu cikin group na facebook da whatsapp mun gode